haifaffen muciya kuma zaunannanta a nan ainihin lardin zazzau ina wannan magana ne a yanzu kwatankwacin karfe tara da kwata na daren ainihin wato talata wanda ya daidai da bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wato daidai da sha uku ga watan Disamba 1999 masu saurare na waɗanda dama suna zuwa wannan wuri sun san a lokaci irin wannan na azumi to tafsirin alqur'ani muke to tafsirin nan na alqur'ani a yau ba za mu samu damar gabatar da shi ba saboda muna da wasu jawabai waɗanda ainihin za mu gabatar wa jama'a domin ba daidai ba ne mu rinka ainihin barin jama'a a kan duhu dangane da matsalolin da suke ainihin faruwa yadda sai a je ɗaya ɓangaren su je suna yaɗa abubuwa na ƙarya to don haka sai mu fito mu muƙabalance su a jama'a mu faɗa waɗannan jerin kasusuwa waɗanda za mu fara fitarwa daga yau mun sanya musu suna ana wata ga wata sunan eh sunan kenan kirarin kasaɗin ɗin kuma shine masarautar zazzau a ƙarƙashin sarautar sarkin zazzau alhaji shehu idris tana faɗa da addinin musulunci da sunan ƙabilancin yaƙin ‘ya'yan baƙi wato ‘ya'yan yarabawa da kanawa, taken wannan kasa ɗin kenan, sunan shi kuma ana wata ga wata, taken kuma shine kamar yadda ka ji. Idan jama'a ba su manta ba, makonni biyu da suka gabata, mun gabatar da ainihin wa'azozi da kuma laccoci da bayanai. Laccar farko mun yi ta ne sakamakon ƙazafi da ‘yan jaridar Almizan, jaridar su zazzaki, 'yan shi'a suka fitar a kaina muka mukabalance su amma har yanzu sun ainihin kasa zuwa su kare kansu akan duk abubuwan da muka neme su abin mamaki har 'yan jaridu sun buga sun mukabalance su da mukabalantar da muka yi musu sun kasa fitowa su kare kansu wannan ya nuna ashe su zazzaki sun tabbata kamar yadda muka siffanta su cewa gwamnati tana tsoron su su kuma suna tsoron mu mu kuma muna tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan shine takaitaccen bayani bayan wannan sai muka zo muka gabatar da shahararriyar laccar mu wadda muka sa mata suna shari'ar musulunci wajabcin binta da kare ta tare da goyon bayanta da kuma bayyana ƙiyayyar da 'yan shi'a suke mata. waɗannan laccoci duk baki ɗaya su suka tattaru suka yi kasusuwa guda bakwai waɗanda kowane kasa yana ɗauke da awa ɗaya da rabi a cikin bayanan da muka yi tun na farko akan raddi ko kuma mai da martani ga jarida almizan da kuma wa'azozin da muka yi akan shari'a mun bijiro da wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da masallacinmu wanda ke muciya sabon garin zaria wato aljami'u salafi babban masallacin juma'a wanda ake gudanar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa ainihin alqur'ani da sunna a ƙarƙashin fahimtar da annabi da sahabbai suka tafi a kai muka ce wannan masallaci dama mun ƙaddamar da shi fiye da watanni biyar da suka wuce amma sallar farko ta juma'a ita ce muka fara ta ranar juma'a da ta gabata wadda wannan ainihin juma'a da ta gabata ainihin ita ce juma'ar farko ta azumin nan da muke ciki dama haka muka ajiye to wannan masallaci abin da nake so tun kafin mu tafi da nisa kai mai saurare ka fahimta masallacin nan ba ƙungiyar ɗariƙa ce ta gina ba ba 'yan ɗariƙa suka gina shi ba tuntuni masallacin ba na 'yan ɗariƙa ba ne sannan ba ƙungiyar izala ce ta gina ba ba gwamnati ce ta gina ba sannan kuma ba masarautar gargajiya ta zazzauce ta gina ba mai anguwar muciya ba shi ya gina ba bai da sa hannu balle iya balle sarkin zazzau masallaci mu jama'atu salafiya mu ne muka gina masallaci da kuɗinmu don haka masallacin in ma ka je kasuwar muciya da zaran ka ce masallacin albani can za a kai ka ni ni ne albani masallaci ni ne limamin shi ni ke karantarwa tun watan jun 1984 kwatankwacin shekara goma sha biyar da suka gabata ba a taɓa rikici ko tashin hankali a masallacin batun da yake domin tun kafin ka zo masallacin ka san irin aƙidar mu da tafarkin da muke tafiya in mun yi maka ka zo in ba ni maka ba ka wuce wali kullum wuji hatin huwa muwalliha don haka in ba ni maka ba akwai inda suka yi maka can kai kuma in wasu ba su maka ba mu kuma mun yi maka don haka Allah maɗaukakin sarki ya sa ba mu taɓa rikici da wani a masallacin ba alhamdulillahi rabbil alamin to sai muka ga ana yawan rigingimu da mafi yawancin ɗaliban mu a garin nan ɗaliban mu sun iya ƙira'a sun iya hadisi sun iya fiqhu sun san tarihi sun kware game da larabci da nahau da fannonin shi to abin mamaki mafi yawancin limaman juma'ar zaria hudubobinsu in suka zo tatsuniyoyi suke kawowa a ciki da ainihin abubuwa na hadisai waɗanda ba su inganta ba ni Muhammad Awwal Adam mai magana shaida ne a kansu ku je ku bincike su waɗanda aka san su limaman juma'a ne tabbatattu a garin nan dukkansu sai da na rinka bin su har gidajensu har falillukansu in ne musu nasihohi akan irin hadisan da suke kawowa waɗanda ba su inganta ba ko kuma akan irin kurakurai na larabci waɗanda suke samun su muna cewa muna bai wa jama'a fatawa su ci gaba da bin ku sallah to ku kuma ku rinka kokarin gyara kurakuran ku domin ya zama jama'a ba za su rinka ganin cewa muna ba su fatawa ne ta son zuciya ba ya zama an biki jaki an biki jaki an biki taiki kenan to amma abin mamaki da dama daga cikin su domin shi karatu sai ka iya sai ka kware duk yadda aka ce kai ne limami idan baka tsaya ka goge da karatu ba ko da an yi maka nasihar ka daina kuskuren na hau ba zai yi ka ainihin daina ba tunda baka iya ba yanzu da za ka samu wanda ba ƙwararren bahaushe ba kuma bai goge da Hausa ba duk yadda zaka yi ka ce ya daina cewa dalladi ya rinka cewa dalladi da wahala ya iya ko da ya ji da wahala bakin shi ya iya furtawa to saboda ba su kware ba sai aka rinka samun matsalolin nahau hudubobinsu suna karyewa abin da ya shafi ainihin nahau abin da ya shafi hadisai in aka ce watan azumin tsofaffi ya kama su ta kawo hadisan karya suna kambama wannan wata bidiyo'i iri-iri ɗalibanmu sai ainihin su rinka muƙabalantar su ko a halin hudu ba ko ba a halin hudu ba ba sai zan ana samun yawan fitintunu sai muka gato. na daga cikin mafita gare mu yadda muke karantar da su kaza sunna kaza bid'a to mu zo mu tabbatar da masallacin mu ya zama masallacin juma'a domin mu ci gaba da aikatar da abin da muke karantarwa wanda ya ga yana da bukata daga cikin jama'ar gari ko cikin ɗaliban mu sai ya zo ya bi mu sallah muka ce wanda ya ga ba shi da bukata ko da ɗalibin mu ne ba lallai bane sai ya je ya ci gaba da bin sallah a inda yake amma ya daina neman su da rikici tunda su kam an ɗeba tsammani daga za su yi gyara in kana so ka zo ka samu a jaratu ka zo ga masallacinku in kuwa har ka bar masallacinku ka je ka ji suna shirɓagiya to sai ka bar su akan wannan shirɓagiyar su tun da dai ba za su iya gyaruwa akan haka ba ko saboda daƙiƙanci ko kuma saboda girman kai to kaga wannan ashe masallaci namu ya taho ne don ya ainihin yi maganin fitintunin da suke nema su rinka tasowa masallacin nan da a ce masallacin ƙungiyar izala ne mu kuma ba ‘yan izala ba ko ba ‘yan ƙungiyar ba muka je muka ce mun kwace mun kafa masallacin juma'a sai a ce mun nemi rikici da a ce na gwamnati ne kamar yadda masallacin refinery na Kaduna yake aka ce mun je mun saka sallar juma'a karfe tara sai gwamnati ta ce ni albani mai magana da a ce ma'aikacin gwamnati ne ko ina da sagi da gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ko gwamnatin ƙaramar hukuma ko masarautar zazzau kowace irin masarauta a duniyan nan da ina da alaƙa da ita sai ainihin ta nemi sarrafa ni akan cewa dan me zan yi haka amma ba ni da alaƙa da ko ɗaya daga cikin waɗannan da na faɗa idan kuma akwai alaƙar kowa ne in ya ji kasa ɗin nan nan take yanke alaƙar? in dai yana ƙaunar Allah to abin mamaki wannan masallaci muka zo muka ce to mu ba za mu fara muku sallar juma'a ba sai mun karantar da ku me Allah ya ce me manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadullu kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarda alayya alhawd manzon Allah ya na bar muku tagwaye guda biyu littafin Allah da sunnata faufau ba za ku ɓace ba matuƙar kun yi riko da su manzon Allah ya ce haka za su kasance tare har su je su riske ni a tafkina wannan hadisi ne sahihi wanda al-Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta haka nan al-Imam al-Hakim a cikin littafin shi al-Mustadrak ala sahihain to in ka gane haka ashe sai mu zo mu saka karatun alqur'ani daga cikin alqur'ani mu ji me Allah ce game da hukunce hukuncen juma'a da muka shiga qur'ani sai muka duba muka samo sura sukutun da guda sunanta suratul juma'a surar juma'a yadda kake jin ake cewa anguwar juma'a a zaria daga nan ake fitar da limaman juma'a to haka muka samo suratul juma'a sukutun da guda muka ce to dangane da fassara ita kanta surar ba za mu fassara muku da sauran ranmu ba amma akwai malamai da duk duniyar musulunci an yadda da su duk Najeriya an yadda da su na ɗaya shine allama العلامة الفقيه المجتهد kabiru أهل السنة waljama'a. qadi shari'atul islamiyya abubakar mahmudu gumi Allah ya gafarta mishi muka ce za a zo a fassara wannan sura da fassarar malam abubakar gumi aka zo aka buɗe tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an muka karance shi fas muka ji abin da fassarar da malam yi a cikin kasusuwa guda biyar awa ainihin ɗaiɗai awa biyar kenan muka ɗauka a kasar na bidiyo da muka gama jin wannan sai muka ce sannan sai babban malami al-imam al-qurtubi abul ansari a cikin littafin shi al li ahkamil qur'an muka je muka ɗauko suratul juma'a muka ce za mu taƙaita wa jama'a hukunce-hukuncen da al'imamul qurtubi ya fitar sannan muka ce sahihul bukhari za mu ji kitabul juma'a sannan muka ce littafin al'ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na ashekul muhaddis العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني الله يرحمه muka ce duk waɗannan za mu karantar da ku don kar mu zo mu muku abu ƙwaya ɗaya ya zama ba akan ilimi ba domin ba so muke yi mu mutu da ilimin da ainihin Allah maɗaukacin sarki ya sanar da mu ba ba mu gaya muku ba don haka muka ce a cikin littafi za a karantar bayan da aka yi wannan tafsiri ana cikin karatun sahihul bukhari yanzu dillan juma'a ana yi aiko jama'a sun shaida wannan ana karantar da mutane dalla dalla dan ka rinka jin hatta rigar da zaka sawo ka taho idi zaka ji mai eh, eh, juma'a sai ka ji gashi hadisin manzon Allah ya ce babu ne ka ware riga su kutun da guda ta juma'a kaga ran da muka ce jama'a me yasa ba a yin ado ranar juma'a sai mu ce saboda mun karantar da ku daga manzon Allah dan ya zama mu ba mu da ta cewa Allah da manzon Allah su kadai suke da ta cewa to a wannan halin da muka zo muka binciko cikin sunna sai muka ga yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzon Allah ya kasafta dukkan salloli suna da lokuta ainihin zababbu to sai muka ga juma'a ma haka muka ga yana cikin sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama yana yin sallar juma'a wani lokacin da hantsi daidai lokacin da yake sallar idi muka ji sahabban shi suna yi muka ji bayan sahabban shi an samu manyan malamai waɗanda suka zo daga baya sun tabbatar da haka har ma muka kawo muku sukutun da guda cewa a ka'aba ma akan aikata haka duk sai da muka kawo bidiyo da audio duk baki ɗaya suka ɗauka a yanzu ma mun sake halartowa za mu ɗan sake gutsuro muku kaɗan mu ɗan sake maimaita muku insha Allahu ta'ala saboda yanzu dandali ne an riga an kai magariyar tikewa babu abin da ya kamata ainihin wato a zan a sassauta komai za a tsaya a fito da shi ware wake in ya so jama'ar musulmi kowa ya ji Allah kuma ya isa ya hisabi a taƙaice shine muka ainihin buɗo wannan littafi batun nafi'a muka ce dangane dai da sallah ta juma'a kamar yadda aka saba bayan rana ta yi zawali wato karfe ɗaya ko karfe biyu wannan babu wani cikin musulmi wanda yake jayayya a kai tunda ko da baka san hadisi a kai ba ka tashi ka ga ane garin iyayenku da kakanninku don haka sai duk da haka amma sai da muka kawo ainihin hadisai ingantattun hadisai akan haka sai muka ce gashi a cikin wannan littafi al-ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a a cikin shafi na sha bakwai zuwa shafi na sha takwas zuwa shafi na sha tara har zuwa shafi na ashirin har zuwa shafi na ashirin da ɗaya amma sai muka taƙaito su kamar haka sai muka ce na farko dai ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan yi ainihin wato sallar juma'a bayan ainihin wato rana ta yi zawali da zarar ta yi zawali da kaɗan haka gwargwadon ka sa tsawon abun goge baki haka ka gwada tsawon inuwa lokacin yadda ta fita zuwa yamma aka ce annabi yana yin ainihin sallar juma'a a wannan lokaci kaga bayan rana ta zawali kenan wannan hadisi muka ce ibnu maja da hakim suka ruwaito shi kaga babu matsala akan wannan dama wannan mutane haka suke yi to amma ɗaya matsala ita ce ta shige wa mutane duhu to abin mamaki makon da ya wuce muka yi wannan karatu ranar juma'a ne wa malamai nasiha na ce su ji tsoron Allah in suka yi jayayya da wannan abu wallahi Allah zai kifar da girman su ya tuntsura gudi gudi asirin su ya tono babu irin nasiha da ban yi musu ba sai da ne karatun awa ɗaya da wani abu wajen awa biyu amma saboda ƙeƙashewar zuciya da bushewar zuciya da rashin imani da jinin bani Isra'ila da ke jikinsu sai suka share baki ɗaya sai suka je suka haɗa kai da sarkin zazzau sai suka je wai ana ƙara albani wai albani wai sarkin zazzau na kiran shi me ya haɗa sarkin zazzau da sallar juma'a albani sarkin zazzau bai gina wa albani masallaci ba masarautar zazzau bata ɗauna yan albani ya karatu ba duk wani bazazzagi ko bakano kowane iri ne kai da ka kwana a zariya haka kaga albani da karatun shi in kuma ka taɓa biya mishi kuɗin makaranta dan Allah ka kawo rasidin ya biya ka sai muka kawo al-hadisu fil waqtil akhar hadisan game da hadisai da suka zo game da ɗaya lokacin shine ne lokacin da yake kafin rana ta zawali muka ce gashi an samo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an salamata ibn al-aqwa qala salamatu dan aqwa yace kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna yin juma'a tare da manzon Allah idza zalati shamsi dab da ainihin idan rana za ta zawali duk wannan ka'idoji sai da mu karantar da ɗalibanmu idan iza ta taso fi'ili ma bi a gaba tana hukunta cewa mustaqbal kenan gashi nan Allah ce iza qara'atal qur'ana idan zaka karanta qur'ani fasta'iz billahi iza ta taso qara'ata to in zaka karanta ne kafin ka karanta qur'ani sai kai ta'awuzi iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum in kun tashi sallah ina ma'ana haka in za ku tashi sallah kafin ku yi ikama sallah kafin ku yi kabbara sai ku yi alwala to haka nan idza zalati shamsu annabi ya kasance yana ainihin sallar juma'a kafin ainihin wato rana ta yi zawali gashi ƙarshen hadisin sai bayyana yace sun manarji'u nan sai mu koma gidajenmu na tatabba'ul fai'a muna bibiyar ainihin inuwa muna neman inuwa a jikin bango wannan ya nuna sai a lokacin ne da suka fito ma ranar ta zawali don a lokacin inuwa ta fara fita kenan wannan hadisi muka ce al-Imam bukhari da Muslim da al-Imam Abubakar ibn Abi Sheba sun fitar da shi ingantaccen hadisi ne hadisi na biyu muka ce an anasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli juma'a na tamilu shamsu anas yace manzon Allah ya kasance yana sallatar juma'a a yayin da rana take zawali yayin da rana take zawali sannan annabi ke kabbarta sallar juma'a ina ma'ana haka daidai sha biyu din kenan ya nuna hudu bai ya fara ta tun kafin sha biyu ta yi kenan tunda sai daidai da lokacin da rana take zawalin ne sannan aka tayar da sallah kiran sallah da huduba da sauran kintsa kintse duk an yi su ne kafin rana ta zawali wannan hadisi muka ce al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wasu malamai ma daban sun ruwaito shi sahihin hadisi ne sa'annan muka sake cewa an Jabirin radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza zalati shamsu sallal juma'a manzon Allah ya kasance idan rana za ta zawali to shi kuma sai ya sallar juma'a wato sa'an nan sai kuma rana ainihin tezawali kenan wannan hadisi muka ce rawahu tabarani fil awsat al imam tabarani ya rawaito shi a cikin al mu'jam al awsat al mu'jam al awsat littafi ne mujalladi bakwai ne hadisan manzon Allah al imam tabarani ya tattara wannan hadisin muka ce ya zo da isnadi kyakkyawa sai malamin da ke da wannan littafi a shekul allamatul albani ya ce wa hadhihi al zahiratu dilala alama zakarna waɗannan hadisai ƙarara hujja ne akan abin da muka faɗi sai ce wa zalika domin kuwa annahu min al ma'lumi annahu sallallahu alaihi wa sallama kana yakhutubu qabla salati khutbatayn yaqra'u fihi al qur'an kafin annabi ya tada sallar juma'a yana ainihin yin hudubobi guda biyu a cikin hudubobin yakan karanta ainihin alqur'ani wa nas kuma yawa mutane wa'azi hatta kana ahyanan yaqra'u ya qaf wal qur'an al majid amma wani lokacin a cikin hudu ba annabi yakan karanta qaf wal Fafi al majid sahihi muslim hadisi sahihi a cikin sahihi muslim a cikin ainihin juz'i na uku shafi na goma sha uku an ummi hishamin binti harisa binti nu'man qalat wata sahabiya mai suna ummi hishamin tace ma akhadtu qaf wal qur'an al majid illa ad lisan rasulillah sallallahu alaihi wasallama yaqra'uha kull yawm juma'atin ala al minbar idha khataba an nas yace ni ban haddace qaf ba sai daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ta idan zai yi wa ainihin mutane hudubar juma'a saboda yawan karanta ta da yake to in ka duba an ce a cikin huduba annabi yakan karanta qaf ma'ana ya karanta wasu ayoyi ya kuma karanta ainihin hadisai ya yi salatin annabi a ciki ya yi wa mutane wa'azi gwargwadon wannan lokacin aka ce su san da kuma zai tayar da sallar lokacin ne rana take zawali ya nuna waɗannan abubuwan duk annabi ya fara su kafin rana ta zawali kenan yanzu waɗannan hadisan sun zama su ne babbar hujjarmu akan wannan sallar da zamu yi ta wannan makon da muka ce daga sha ɗaya zuwa sha biyu Jama mun fahimci wannan da kyau ko ba mu ja ku akan jahilci ba bamu yaudare ku mun ce muku ku taho za ainihin mu bi malikiya ba balle ku ce daga baya mun canza tun farko ce muka za mu bi alqur'ani da hadisi a bisa yadda annabi ya bi alqur'ani da hadisi idan muka zo muna sallar juma'a karfe ɗaya tutur billahi allazi la ilaha illa huwa mun yi aiki da alqur'ani da hadisi amma ba a bisa yadda annabi ba mun saba tunda annabi yana cancanzawa mu ma sai mu rinka cancanzawa shine mun dace da aikin shi kenan da sunnar shi to amma muka kamewa guda ɗaya fa ba mu dace da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin aikatawa wajen gudanar da sunnar tashi ba mun ci amanar ku kenan to dan me zamu ci amanar ku mu ci amanar ku Allah ya je tambaye mu a ranar giya gobe kiyama me zamu ce mishi don haka sai a aikatar da sunna a bisa yadda annabi ya aikata ta don ya fi mu saninta ya fi mu tsoron Allah Allah ya fi shi kaunan mu fiye da mu har ya zaɓe shi yace sai mun bi shi har ma Allah yace in har ma muna kaunar Allah Allah ba zai gane ba sai in muna bin manzon Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله يكي كتي إن دي حركنا صن الله توكو بمن زن الله الله زي سوكو زي غافر تامكو ذنوبانكو سيما لن يتي وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة كي يتبت ما من زن الله كرن يتبت كرن سورة براءة براءة من الله النبي كرن تأتيكم خطبة رواه ابن خزيمة في صحيحه الإمام ابن خزيمة يرويت وانا أتكلم لتافن الصحيح والحاكم wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi wa ghayruhu hakim ma ya ruwaito wannan hadisi ya inganta shi zahabi ya inganta wannan hadisi an samu wasu malaman ma daban sun ingantar da wannan hadisi sai malam ya ce fa idza na haza, to in muka tsaya da kyau muka lura da waɗannan hadisai alimna anna al-azana kana qabla az-zawali hatiman. tunda an ce sa'ad da annabi yake sallah sannan ne ranar take zawali wannan ya nuna kenan kiran sallah an yi shi ne kafin zawali wa kutsuba khutba haka ita ma khutba din talama anna salata kanat hina zawal to sannan ne sallar ta yi tsawo sai a ce to ita kuma ta kai daidai lokacin zawali sai malam yace wa hadha bayyinun la yakhfa walhamdulillah wannan ai asarari yake ba abu ne wanda yake boyayye ba jama'a kun gane wannan da kyau sai malam yace Wa وأصرف من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر رضي الله عنه وهو حديث ما دي duk waɗannan hadisai da muka kawo ƙarara game da cewa annabi na sallar juma'a kafin rana ta zawali wani hadisin da Jabiru ya rawaito gashi wa anhu ƙala Jabiru ya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-juma'a manzon Allah ya kasance yana sallata sallar juma'a thumma nadhhabu ila jimalina sa'an nan sai mu tafi wurin ainihin jimali na wurin raƙumanmu fa nurihuha sai mu je ainihin wurin hutar da su wurin muna ba su abinci a lokacin bayan fa mun tashi juma'a za mu tafi muna hutar da raƙumanmu muna ba su abinci ya ce a lokacin hina zulu shamsu sannan ne rana za ta yi zawali sai da aka yi sallar juma'an suka tafi suka fara aiki a cikin raƙumansu sannan rana ta yi zawali yace ya anin nawabih wato aikin raƙuma wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi cikin juz'i na uku shafi na takwas zuwa na tara Nasa'i ma ya fitar da shi a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da shida al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da casa'in haka al-Imam Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya haka nan al-Imam Abubakar ibn Abi shaiba ya fitar da ainihin wannan hadisi a takarda ta ɗaya fuskar takarda ta ɗaya lambar takarda ta ɗari biyu da bakwai wato malam ya amfani da wannan littafi tun yana rubutun hannu kenan yanzu ya yi wannan aiki wajen shekara arba'in wannan shine almusannam na ibnu abi sheba gashi an buga shi an buga shi gashi mujalladi tara ne duk da sihirarsa ai koran nan na ce duk littattafan baki ɗaya ne ina da su inda gaske malaman suke neman gaskiya ne ya hana su zo su same ni za a yadda yadda masarautar zazzau take jin da sarauta da bunƙasa billahi allazi la ilaha illa huwa haka muke ji da matsala akan karatu da addini duk wanda yace zai wa masarauta kule za su ce mata cas billahi lazi duk wanda yace zai wa addini kule za mu ce mishi cas sarkin zazzau ne sarkin fada zazzau ne shugaban kungiyar izalan zariya ne sani yakubu zazzaki ne kanin shi zindiki dan shi'a kowane ne wallahi za mu bi ta shi mai mutsu mutsu da shi don haka ku ji wannan duka wannan shine abin da muke gaya muku yadda kuka san wallahi za ku ainihin kara sarauta ku ga dai kissa kisra ta ishe ku ku ɗauka ku ne ɓangaren su kisra mu ne ɓangaren su sa'adu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi za su yaƙi gwamnatin ainihin kisra da suka je sarki ne shi ma mai sanda ta ɗaya yana da ‘yan fada, yana da malamai, suna da littattafai, komai suna da shi, babu abin da ba su da shi. To, amma me ya faru, da aka je sarki ya ce, a je a yi safayo, a je a bincike a cikin waɗannan mutane da suka zo za su yaƙe mu, da aka je aka binciko ya ce, ina sakamakon bincike. Aka ce ranka ya daɗe waɗannan mutane yadda kake son rayuwa, haka suke son mutuwa. to mu ma abin da muke cewa kenan wallahi yadda kuke son ku rayu akan mulkin ku haka mu kuma muke son mu mutu akan addinin musulunci ku san wannan saboda haka babu wani wayo da za ku yi mana mu ba yara bane yadda kuke da furfura a gemun ku haka muke da furfura a gemun mu yadda kuke dattawa haka muke dattawa babu wani kabilanci da za ku nuna mana ba za ku ainihin ƙoƙarin faɗa da addinin musulunci da sunan cewa wai mu ƴaƴan baki ne iyayen mu kanawa ne wasu iyayen su yarabawa ne wasu ƴaƴan nufawa ne wasu ƴaƴan gwado ne billahi lazi ko kadangaru ne suka haife mu mu musulmi ne dai ya kamata ku san wannan ya kamata ku san wannan wannan kenan to shine sai malam yace fa hadha sarihun kaga wannan karara ne fi anna salata cewa ita wannan sallar da manzon Allah ya yi kanat qabla zawali manzon Allah ya yi wannan sallar ne kafin rana ta zawali to ka san wani fa ba bai san wai menene zawali ba ba mamaki cikin sarakuna ko cikin sarakunan fada bai san meye zawali ba to zawali da Hausa gushewar ainihin wato rana daga tsakiya daga zala ya zulu izalatan zawalan zula ciwo ranka daɗe kaji yadda kalmar take kabla hmm. zawali sai malam ce wannan sallar tabbas annabi yayi ta ne kafin zawali fa kaifa bil khutbati fa kaifa bil aban to balle sallar balle kuma ainihin kiran sallar tunda ita kanta sallar kaji yace sai da suka gama sallar suka tafi suna aikin raƙuman su sannan rana ta zawali ma wato sun gama sallar kamar tun karfe goma da suka je suna aiki sannan ne rana ta zawali kaga sai ya ce ita kanta ainihin sallar kenan to balle kuma ba balle kuma kiran sallar to kaji yanzu tun da kaji wannan daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam in dai kai kana kaunar Allah kana kaunar manzon Allah idan har kujerar sarautar ka kujerar sarauta ce wadda aka karɓo tutar Shehu usman Mujaddadi bai halatta kai musu ba ku je ku karanta littafin Hidayatu Kullabi ila tariqis sawab Shehu Usman ya rubuta shi, sardau na Ahmadu Bello ya sa aka buga wannan littafi a 1964 zuwa 65 aka fassara shi da Hausa. Mun zo an siyar da littafin nan a garin nan yana nan ana siyarwa ka tafi wurin masu sai da littafi. Hidayatu kullabi ila tariqi sawab. Shehu Usman ya ce idan aka ce hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sunan shi shari'a wajibi ne duk mutumin da ke bin addinin musulunci ya bi ba sunan shi mazhabar wane ba ko da ka ji an ce mazhabar wane to ana son a nuna maka ne cikin malamai ga wanda ya bada fatawa da shi amma imamu shafi'i shi kuma sai ya ce hadisin manzon Allah duk duniya inda za a yi taron dangi ba wanda ya taba aiki da shi matukar ya inganta to hujja ne shi da kanshi ba sai wani ya aiki da shi ba tunda manzon Allah ya faɗe shi ai matsala ta ƙare manzon Allah shi kaɗai ya ishi duk malaman duniyar nan ya wadatar ya fi su to ashe in dai har kujerar da kake mulki sarkin zazzaune kai ko ko shugaban ƙungiyar izala ne kai ko kuwa shugaban ko menene kai in dai mulkin da kake yi na musulunci ne babu yadda za a yi ka taɓa yadda ka saɓa wa abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa yadda ka kuskura abin da Shehu Usman ya yarda da shi ba to Shehu Usman ya ce in dai hadisi ya zo daga manzon Allah wajibi ne duk musulmi haka ya yace yajibu ala kulli mutadayyinin bil islami duk mai bin addinin musulunci in dai ba ɗan mushan ne shi ba in dai ba ba ma guje ne shi ba to wajibi ne ya aiki da wannan hadisi to dan Allah menene laifinmu tsakani da Allah sarkin zazzau ka yi adalci tsakanin mu ‘ya'yan baƙi da kanawa da yarabawa suka zo suka haifa da zazzaki da bazazzagi ya haifa ka yi adalci zazzaki ya buɗe baki a bayan gidanka ƙwarbai daga gidanka zuwa gidan da zazzaki yake a wannan lokaci zai wuce gidaje biyar ya buɗe baki ya ce sahabin manzon Allah Mughiratu ɗan Shu'uba ya yi zina a gaban mata zazzaki yake kwatanta wannan har yana cewa an kama shi yana sama yana ƙasa golayen shi suna reto tsakaninka da Allah sarkin zazzau wannan matsalar da zazzaki ya faɗa ka gurfanar da shi a gabanka ko ka tara malaman zariya an bincike shi a kai me yasa ya faɗa ka yi haka ba kai ba malaman zariya ba su yi ba saniya kubu shugaban yan izala na zariya bai haka ba Abdulhamid shugaban yan izala na sabon garin Zaria bai haka ba mai gandu bai haka ba Sama'ila Idris bai haka ba babu wani wanda ya haka a kasar nan mana idan ba ku gurfanar da zazzaki ba shin kun ɗauki mataki a kan shi game da ku yi mishi raddi muna son ƙungiyar izala ta kawo kaset guda ɗaya wanda suka yi wa zazzaki raddi a kan wannan ko kuma majalisar sarkin zazzau kun yi mishi raddi sahabin manzan Allah kenan duk malaman da ke ba da karatu a tsoron da ke garin Zariya sun yadda cewa sahabi ne mutumin kirki suna karantarwa suna aiki da hadisin shi zazzaki a cikin birnin Zariya aka haife shi ya ce ya yi zina amma ba ku yi mishi komai ba idan mun saba mazhabin malikiya mun yi sallar juma'a karfe tara to sallar juma'a tana nan yadda take ba za a canza insha Allah dama mu ba mu sa karfe tara dan mu faranta muku rai ko mu bata muku rai ba mu mun ce biyayyar hadisin manzon Allah muke son mu ɗaya kenan saboda haka makon da ya wuce mun yi karfe tara sallar juma'a mai zuwa kuma za mu yi ta sha ɗaya zuwa sha biyu waccan kuma insha Allah za mu yi ta karfe ɗaya zuwa karfe biyu waccan mu kewayewa karfe tara zuwa karfe goma haka za mu ci gaba babu wanda ya isa ya hana mu sai wanda ya kawo mana waɗannan ainihin hadisan cewa ba su inganta ba ko kuma ya kawo waɗanda suka fi su amma ƙarfin mulki sarautar mulki za a kore mu daga zariya saboda mu ƴaƴan baki ne za a yi mana kaza wallahi mu ba yara ba ne da za a yi mana barazana a dubi tsabar idan mu je mu duk furfura ce baki da saboda haka mun fi karfin ai mana mazurai irin wannan saboda haka ya kamata a duba da kyau to bayan wannan maganar kai da kake saurare sai ka natsu ka ji shin wai bayan manzon Allah sahabbai sun ci gaba da yin sallar juma'a din nan daidai lokacin sallar idi to hadisi ya zo sahihi a cikin Bukhari da Muslim a cikin ainihin sunan Abi Dawuda da Tirmidhi sahihin hadisi akwai sahabin annabi mai suna Abdullahi dan Zubair jikan sayyidina Abubakar ne Asma'u yar Abubakar ita ta haife shi Zubairu dan Awam shine uban shi wato surkin Abubakar an haife shi shine ɗa na farko da aka haifa wa musulmi a Madina manzo Allah ya farin ciki da haihuwar shi ya ɗaukai ya mai hudu ba ya ɗaga ya mishi addu'a Allah ya sa mishi albarka ya sa mishi suna Abdullahi rannan sai ya zama shine halifan musulmi a ƙasar Makka sai sallar idi sai ta dace da ranar juma'a da ya hau sallar idi ya yi idi shi kenan bai sake ainihin fitowa ya yi juma'a ba saboda me saboda manzon Allah ya tabbatar da haka daidai ne ranar juma'a in ta dace da idi to a ran nan in kai sallar idi ba sai ka yi juma'a ba ba sai ka a azhar ba abin mamaki gashi nan cikin blogul maram karatun ba wani da nisa ba ne, duk zaurin kazari ana karantar da wannan karatun A yi aiki mana a yi aiki mana kun ɓoye gaskiya so kuke mu ma mu taso mu ɓoye gaskiya yadda kuka ci amanar iyayenmu so kuke mu kuma mu ci amanar ƴaƴanku ba zai yiwu ba dole sai an bayyana gaskiya don Allah ya ce la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu lallai za ku bayyana wa mutane ba za ku ɓoye ba qalu maza a aqrartum ala zalik kun tabbatar da haka qalu aqrarna malamai suka ce mun tabbatar mun dau alkawari sai kuma a zo nan sai a ci amanar Allah a ci amanar mutane a yi musu burin burin kanka da burin gyada saboda ana son ku bayar da fegi ko saboda ana son ku bayar da allocation ko saboda ana son ku bayar da takarda a tafi a samu kwangila a wurin Obasanjo ko kuma kuna son a bada kujerar aikin haji ko umara duk baki daya malamai ku ji tsoron Allah in kuka bi gaskiya Allah zai azurta ku daga cikin arzikin shi to shi ne muke so yanzu ka ji cewa sahabban annabi sun ci gaba da wannan aiki da wannan sahabi ya yi sallar idi bai fito ya juma'a ba bai fito ya azahar ba sai aka rinka gulma har gulma ta kai ƙasar iraki tun daga makka aka tafi iraki ana tafiya wurin manyan malamai to malaman da malamai ne irin na Allah ba malaman fada bane a haɗu da bambaran yanyawa tsofaffin alƙalai kuraye a haɗu a je wai za a haɗa kai saboda za a yaƙi da sunna bayan sun gama faɗa da junansu tsakanin izala da ɗariƙa wai yanzu walan ma ja'ahum ma arafu abin da suka sani yanzu da ya zo shi kenan sai suka yi taron dangi suna yaƙa shi da ƴan ɗariƙa da ƴan izala da ƴan alƙalai da kowanne tsoho ya gama wahalar shi an zo yanzu an haɗu wai za a yi faɗa da addinin musulunci to jama'a kun dai ji abubuwan da muke gaya muku ku ba a hankali za ku fahimta sannan sai mu kawo muku tiriyan tiriyan da aka gama duk gabatar da waɗannan nasoshin wane irin alkaba'i ne majalisar sarkin zazzaucewa waɗannan nasoshin dan mu ba mutewa ba muna nan yadda muke daren da kamsai lafiya abin da ya karu amma hadisan manzon Allah za ku ji jafa'in da aka gama karanta mai suka ce game da haka to wannan sahabi sai aka je ƙasar Iraki can aka tafi garin Kufa aka samu wani babban malami na hadisi babban malamin fiqh ibnu Abbas aka ce ala gafarta malam 'yan uwanka da ke makka yau da suka ainihin hau idi sai suka ki fitowa juma'a a zahar ma basu ba sai la'asar sai ce ai sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yana nan anan cikin ainihin bulugul maram imamu abu dauda da tirmidhi suka ruwaito shi al-imamu ahmad ma ya ruwaito sai malamai suka ce kaga wannan dalili ne akan cewa ashe sallar juma'a da sallar idi suna da tarayya a lokaci guda wannan dalili ne akan cewa ashe sallar idi tana da karfi kamar karfi na sallar juma'a ba ba nafila ce ga magarin nafila ba tun daga shi har in kai ta za ta ɗauke maka sallar juma'a da take farilla ashe ita ma tana matsayin farlancin farilla kenan ku je ku yi karatu ku cire naɗi ku aje tarbi, ku cire malafa ku aje kandiri ku watsar da malin malin duk ku je ku zuje ku yi karatu wurjanjan in kai karatu ya so ko amawali ne ka je ka naɗa tafi kantin kwari duk yadin da ke kantin kwari ka mutsutsuke fuska ka da shi ka gani ba ka yi laifi ba tun da yi karatu amma baka karanta komai ba kawai ba karatu ba sallah sai yawan dukan sunna ka zo kuma kana cewa wai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai kun daura yaki da ita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ko sarakunan da da suka wuce waɗanda suka yi faɗa da Ibn Taymiyyah ba su taɓa faɗin irin wannan kalmar ba amma yau a masarautar zazzau aka faɗi wannan kalmar ko sarakunan zazzau sarakunan da suka yi faɗa da Ibn Taymiyyah a zamanin shi ba su faɗi irin wannan kalmar ba ba su ce mun kulla yaki da kai ba sai dai in ya kawo hujjoji suka ji hujjoji sun ratsa su sun rasa yadda za su sai su aje magana hujjojin gefe guda sai su ce to aje a yi mishi kaza amma su yau cewa suka yi to sun ɗaura yaƙi yau ɗin nan aka yi wannan ci da su to al'asaru fil wakati akhar ga ayyukan manya-manyan sahabbai game da cewa sun rinƙa yin sallah ta sallah ainihin juma'a kafin ainihin wato rana ta zawali kwatankwacin sallar idi sai malam yace wa yashhadu lidhalika atharun min amali sahaba nadhkuru ba'daha listi istishhad biha wani ka kawo mishi hadisin manzo Allah sai ce to wai taba aiki da shi cikin sahabbai sai malam ya ce maka ga ayyukan sahabbai za mu kawo maka don mu ƙara kafa maka shaida in dai kai mai imani ne ka ƙara natsuwa awwalan na farko ya ce an abdullahi bin sidan as-sullami abdullahi dan sidan as-sullami tabi'i ne kale ya ce شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت tuhu وصلاته قبل نصف Na halarci sallar Juma'a tare da Abubakar Siddiq, sai zama sallar abubakar siddiq da hudubar shi ta juma'a kafin rana ta kai rabi kafin yini ya raba kafin sha biyu rana sun mashahidna ma a umara sannan muka halarci sallar idi sallar juma'a tare da umar fakanat tuhu wa salatuhu ila an aqula sai zama sallar Umar da hudubar Umar ta Juma'a kamar ma in ce in tasafan nahar ko ma yini ya raba wato dab da rabawa yini kenan game da wancan na Abubakar kam yanke kafin yini ya raba amma na Umar har kusan in ce yini ya kusa rabawa ثم شهدنا مع عثمان فأنا نسيت على سيدنا عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار ده خطبة عثمان ده سلشي har ma in ce ai rana ta yi zawali ya ce famara ahadan aba ban ga wani ya aibanta haka ba wala an karahu ban ga wani ya inkari ba ku jahilan gari kun ji da malaman ku makiya Allah da suka ci amanar manzon Allah suke ziga ku suka ɓoye gaskiya kuka je kuna aibantawa ai yau albani yi sallar juma'a karfe tara shi da almajiran shi ga shi sahabbai babu wanda ya aibanta da aka yi a zamanin manzon Allah zamanin manyan manyan sahabbai Abubakar da Umar da Usman ku jahilai an ingiza ku a bakin tashan mota ne bakin kasuwa ne wannan dan kasuwa bai yi ciniki ne sai tsaya yana gulma to kun ji gashi yace fama ra'aitu ahadan aba zalika wala ankarahu kuma ku ce musu in sun cika malamai su zo muku da nassoshi waɗanda ke karo da wannan in sun cika malamai su zo ko ba su zo nan gabana ba dan ni gabana ba a zuwa gabana wane mutum ba ni zuwa malam ba a zuwa waye ka wa ka taba gani shekara goma sha ba wanda ya taba shahadar kuda ya zo ba wanda ya taba yi duk abin da ya tsaya gaban mu na bid'a sai mun buge shi da hujja dan haka kai da ka san baka da gaskiya baka matsuwa, dan haka babu wanda ya taba matsuwa, sai dai je haushin kare a gefe to ya je ya haushin a gefe din ya kawo muku nasoshin da za su bugi wannan duk malamin da ya ce ai ka ka ce zauna ba kai mana wayo ba tattasi muku wani abin nan ko yana da kau dabaran shi din me ya bugo dabaran yau da daddare muna nan muna sauraron shi ba sun tayi ba ku je ku samu yan mu muciya da shi kaji ku gani shekaru biyar da suka wuce ina karatun aqidatu tahawiyya sai yanzu in same su kofar gida suna ta suna tofi sun buga asiri sun buga wai duk sun tofe gidan ka gani gashi yace rawahu ibn abi shayba al abubakar ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisin yana nan a cikin wannan mujalladin na biyu wa dara qutni da al-imam dara qutni a takaice malam ya kawo wannan ainihin hadisi ya fitar da hanyoyin shi ya tabbatar da ainihin kyawu na ainihin wannan hadisi ka samu wannan littafi ka karanta domin ƙarin bayani mai littafin husunna ya yi kokarin kawo wani bayani don ya soki wannan maganar sai da malam ya bada ansa tiryan tiryan anan sannan kuma haka a cikin littafin tamamul minna don haka wannan hadisi ne kyakkyawa babu ainihin shakka akan shi asari ne kyakkyawa babu shakka akai na biyu sai ainihin malam ya ce فالصحابة تلقوا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sai malam ce kaga sahabbai sun koyi waɗannan abubuwa biyu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakanu sai su sahabbai suka kasance ka huwa alaihi salam kamar shi yadda annabi yake yaf'aluna taratan haza wani lokacin su aikata wannan wani lokacin su sallar juma'a kafin zawali wa taratan haza wani lokacin su aikata wancan haka sahabbai suke dan menene mun ce mu muna koyi da su ba za mu haka ba zazzaki da ya ce yana koyi da su khumaini duk sahabin da khumaini ya zaga sai da zazzaki ya zage shi a garin nan kun kai shi gaban ku ko dan shi ba zazzagi ne ya haife shi ni kuma ba Kano ne ya haife ni Zakariya Abdulaziz shi kuma Bayrabe ne ya haife shi yau duk sai da aka goranta mana wai shi dan Yarabawa ne ni kuma dan Kanawa ne Ko kuma yau sarkin nan ya dawo daga ta'aziyya daga garin mu Kano to kai sarkin Kano kaji zai je can ya tarbe ka da fuska bi mu kuma kanawanka da ke nan yana nan ya mana kutu-kutu to ka ji wannan ba na biyu sai malam ya ce an abdullahi bin salama wato wani lokacin yaf'aluna taratan haza wa taratan haza wani lokacin si wannan wani lokacin si wancan dalili na biyu daga cikin sahabbai abdullahi dan salama qala yace salla bina abdullahi juma'a abdullahi dan mas'udi sahabin annabi ne ya yi mana sallar juma'a duhan da hantsi ko kai baka iya nahawu bane duhan hal kenan hal abin nan zarf wanne lokaci ya ce buhan da hantsi jama'a mun fahimta to me ya hantsi ko kai bobawan ina ne kai saboda Allah ko duk zazzau ba mu san buhan ba ba mu san hantsi ba hantsi safiya ta wuce an gama shan koko tuwo na rana bai sauka ba hantsi kenan karfe takwas da rabi zuwa karfe tara zuwa goma hantsi kenan wa sai yace hashitu alaikumul har na jiye muku tsoron zafi ne shi yasa haka inda a ce bai halatta ai haka ba saboda tsoron zafi zai yi ne ashe ya halatta ne ya zo a cikin sunna akhraja ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da shi shi ma asari ne wanda yake ainihin kyakkyawan asari to a ƙasan shi sai malam ya kawo fatawar wani babban malamin fiqh dan haka yau duk da mu da su imamu ahmad an haɗe mu an mutsutsuki a fadar zazzau gaba ɗaya an ce an kulla yaƙi da mu to muna nan muna saurare mu za mu fasa sallah in dai za ku fasa sarautar zazzau ku aje ku koma garuruwan da kuka fito to mu ma ku za mu aje sallar juma'a nan mu koma garuruwan mu tunda dai zariyan duk haɗuwa yi wani ya zo fatauci wani ya zo ɗinkin keken ɗinki wani ya zo ɗaukan karatu daga haka wani ɗan shi ya zama malami wani kuma ɗan shi ya zama mai sarauta sai kowa ya koma inda ya fito to shi ne sai ya ce wala allahu min ajli ma zakarna ihtajja bihi al-imam ahmad wannan hadisi wannan asari imam ahmad ya kafa hujja da shi fa qala ibnuhu abdullah fi masailihi anhu dan gidan abdullah dan gidan imam ahmad dan hanbali wane ne bai san ahmad dan hanbali ba duk malaman da ke bada karatu a zaria to bari ku ji dan shi ya mishi tambaya gashi a cikin littafin kitabul masail ni ina nan da littafin a cikin shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu ya ce su'ila an waqati salatul juma'a an tambayi imam ahmad dan hanbali yaushe ake sallar juma'a qala sai yace in salla qabla zawali fala ba'asa babu laifi mutum yayi ta kafin rana ta zawali sai yace hadisu amr ibn salama hadisu amr ibn murra an abdullahi ibn salama anna abdullahi salla bihimul juma'a duhan sai yace saboda ga hadisin da aka ce abdullah dan mas'ud yayi sallar ainihin juma'a da ainihin duha da yaushe kenan da hantsi sannan wa hadisu sahal ibn sa'ad da hadisin sahal dan sa'ad da yace kunna nusalli mun kasance muna yin sallar juma'a wa natagadda ba'da al-juma'a ba za mu karin kumallo ba ma sai mun sako juma'a din karin kumallo ma breakfast ba sa in ainihin wato kalaci sai sun je sun yo sallar juma'a tukuna saboda ana yin ta da wuri imamu ahmad shikenan sai ce to waɗannan hadisai dalilai ne akan haka ka annahu yadullu ala annahu qabla zawal sai ce wannan hadisi kaga yana nuna cewa kafin rana ta zawali ne an sa'id ibn suwaidin sa'id dan suwaidin kala yace salla bina muawiyatul muawiyatul juma'ata duhan muawiya ma yayi mana sallar walaha sallar juma'a da lokacin daidai walaha daidai lokacin hantsi to muna nan da kasar da zazzaki ya ce mu'awiya ya yi sallar juma'a ranar laraba aka tambaye shi ya ce ku je ku duba littattafai da yake bai yi karatu ba duk zazzau da ake cewa karatun bai yi karatu ba sai ce ku je ku duba littattafai shin sarkin zazzau ya kamo shi ya kai shi fada shi ya bincike shi ya yi wa sahabin annabi karya? me yasa ba a bincike shi ba dan shi ba zazzagi ya haife shi mu kuma ƴaƴan kanawa ne to a bamu takarda kamar yadda aka ce dan sarkin zazzau ya ce wai zai kore ni to ya aiko da takarda ya gamban kwashi ina ina na ba mishi zazzau din ba kuma zage zagin da na karanta su fitine shi su hana shi su sukuni wannan asarin shi ma al-Imam Ibn Abi Shayba ya fitar da shi shi ma asari ne wanda yake kyakkyawa insha Allah sai kuma Bilal al-Absi shi ma ainihin tabi'i ne yace anna ammaran صلى بالناس الجمعة والناس فريقان بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل amma rudan ya sire wa mutane limancin sallar juma'a jama'a wasu na cewa ko rana ce zawali wasu na cewa kai rana ma ba ce zawali ba sanda aka fito sallar ma kenan ma'ana sallar an fara ta an yi ta tun kafin rana ce zawali shi ma ibnu abi sheba ya fitar da shi wannan littafin ibnu abi sheba gashi malaman da suke musu kaje kace kai malam ka taba ganin ma al na ibnu abi sheba ka taɓa ganin shi ko ka sai kundin da ka gada daga ɗariƙa ko ka kawai sai barazana tana jan wandonka a ƙasa kamar bara duk wannan a bata damu mutane ba amma wai wannan sunnan ita ce ta damu mutane eh, sallar juma'an nan karfe tara ku je ku tambayi mutanen muciyawa ta tawa da hankali wa aka ɓata wa rai ba wanda aka cutar zanga-zanga da ‘yan shi'a suke sukewa daga masallacin iyayensu ‘yan ɗariƙa na kwata su kai cikin garin Zariya, mutum nawa suke tawa da hankali a garin me yasa ba ku hana su ba Don ba zazzagi ne yake jan su saboda Allah jama'a ina ‘ya'yanku da ke rawar mandiri ku karanta littafin madikal na ibn al-hajji malaman zazzau ɗin ba malikawa ba ne ibn al-hajj ba malike ne shekarar shi ɗari bakwai da mutuwa mutumin ƙasar masar ne ya ce duk masallacin da aka kaɗa mandiri Allah ba zai karɓi sallar ba sai an rushe masallacin an haƙe an zo an yi ciko sannan ai sallah Allah ya karɓa ya ce wajibi ne sarki ya hana sarkin zazzau ka hana mandiri a ƙasar ka ku je ku karanta littafin madkhal mana ku je ku kai wa sarki ku ce sarki gashi mai madkhal ya ce duk ɗan mandiri sai an rushe masallacin an sa gireda ta haƙe an yi ciko ya ce tabarmar da aka yi rawan mandiri ko an yi sallah ha abada ko an wanke ta Allah bai karɓa ba ku je ku karanta madakal mana ba magana ce nake kasar da na ɗauka ba wannan kasar musamman zan aika wa da sarkin kyauta saboda Allah jama'a a yi adalci mana ku je cikin sabon garin Zaria akwai masallacin Juma'a akalla guda goma kusa da gidan iyali. har masallacin ‘yan Ahmadiyya akwai. Masallacin ‘yan Ahmadiyya, ‘yan Ahmadiyya sun ce, annabi Muhammadu da ya ce shi ne cikamakin annabawa, ƙarya ike wa Allah. ‘Yan Ahmadiyya nan wani mataki aka ɗauka a kansu suna nan kusa da gidan iya, masallacinsu yana nan Yoruba Street. Sun ce annabi Muhammadu ƙarya yake da ya ce shi cikamakin annabawa ne, Ahmad Gulam ne cikamakin annabawa. Iyan sabon gari, Albani na tambaya ka wani mataki ka ɗauka. gidan giya nawa ne a cikin sabon gari coci nawa ce wane mataki kuka ɗauka a kansu gidan cin kai wane mataki kuka ɗauka a kansu ‘ya'ya nawa ne suka ɓace wane mataki kuka ɗauka a kansu sannan ku duk wannan bai dame ku ba yanzu ne za ku nuna mini cewa akwai hukuma a Zariya? yanzu ne za ku nuna min cewa akwai sarauta a Zariya? akwai manya akwai shugabanni jarida ta fito ƙarara ta yi mini kasafi a garin nan ƙasan nan ta so kamar za ta rikice tun daga Legas har Maiduguri waya ake yo mini malam ka ba mu izini za mu ɗauki mataki akan yan shi'a za mu kashe su na ce a'a nan garin wasu ruga da gudu suka gidan zazzaki na ce a'a ba da yawuna ba ku bar kowa za mu yi maganin shi hanyar da shari'a ta kawo mana mu ba 'yan ta'adda ba ne shin saboda Allah a ci mutunci na malami ne da'awa wanda wannan zai iya tayar da rikici gari diya ya mutse duk nan ba ku nuna kuna da sarauta ba sai yanzu da ne sallar juma'a karfe tara saboda Allah sarkin zazzau kaya adalci ku bashi zai bada ansa da kanshi sai da ansa da kanshi ai magana nake da shi kai tsaye live kasar za a kai mishi gobe gobe da dumi dumi ai ba jahili bane yana da ilimi kaya adalci tsakaninka da Allah ka kira zazzaki ka bincike shi kazafin da yawa matar manzon Allah Aisha kazafin da zazzaki yawa Abu Huraira sahabin manzon Allah yace yana kaga hadisai ana bashi abinci ya ci loma tuwo da ragowar koko tsakaninka da Allah ka kira shi ka bincike shi sai kawai an yi sallar juma'a karfe tara shine kawai ku aka taya muku da hankali idan kuma sani yakubu ne ya kai maka gulma tambayi sani yakubu kafin sani yakubu ya sanka, sai da ya sanni tukuna ai yayi shaidar haka idan sani yakubu dan Allah yake ku tambayi sani yakubu shi ma zan kai mishi kasar din nan sani yakubu ka taɓa bi na har gida har daki na na koyar da kai karatu ko ban koyar da kai ba ka je hadisin Abdullahi Ɗan Umar na daga cikin hadisan da zan iya tuna ni na karantar da Sani Yakubu na fahimtar da shi hadisin da ke cikin Bukhari wanda ainihin ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya dago a sujuda kana la yarfa'u yadayhi baya daga hannun shi Sani Yakubu yace bai fahimci wannan hadisi ba kamar yana hani ne akan daga hannu kuma ya gani ne nace ba ma'ana abin ba kenan har gida ya zo ya same ni har ɗaki na har cikin library na na buɗe littattafai daga cikin littattafan ba ni mantawa littafin tamamul minna fitta ta'liq ala fiqh sunna na karantar da Sani Yakubu shin saniya ku ba an yi haka da kai ko ba a yi haka ba haka da ne maka ka amfana da wannan tsakaninka da Allah in abin da ne kuskure ne kana da yanci har gidanka saboda aminci kake bari in shiga har gidana saboda aminci nake barin ka ka shiga har ɗaki ni ma har ɗaki me yasa dan Allah in kana kaunar Allah in kai malamin sunna ne me yasa baka same ni kai min nasiha ba na fi karfin ka ne ka tuna mun zauna da kai a barewa kwaleji gwagwarmaya addini ba irin har kulla masallacin barewa an yi a 1986 zuwa 87 saboda ni da Sani Yakubu mota shi muke hawa mu taho kas mu zo mu sallah azhar an yi haka da kai ba ka da wanda ka amincewa a lokacin a rayuwa kamar ni kuma mun taɓa yin tankiya da kai ta addini ko ta rayuwa menene ne maka in kana ƙaunar Allah ina da haƙƙin ka zo kai min nasiha inna in ka ji cewa na kauce hanya ka taba zuwa tsakaninka da Allah kai min nasiha don in ka zo gidana ka'ida yanci kake da shi sallama kake kana shiga kai tsaye har in bani nan har mata na kake bawa sako an yi haka ko ba a yi haka ba sannan aminci tsakanin ni da Sani Yakubu ya kai matar da Sani Yakubu yake aure yanzu ta biyu ni ya fara kaiwa ya ce yana son aure ta da na ce a'a sai ya ce to shi zai aure ta wani irin aminci kenan tsakaninmu don Allah sani ba mun yi haka da kai ko ba mu yi haka da kai ba ka ba da ansa in kana jin tsoron Allah ka zo nan ina jiran ka ba ma duka ba ma zagi kuma muna barewa da kai kana sukar kungiyar izala ko baka suka kana sukar kungiyar izala har kana cewa malaman izala jahilai ne tunda suna sukar littafin fiqh sunna har ka ce min ka taɓa zuwa wa'azin izala so ɗaya a samuru ka ji ‘yan izala sun soki fikin sunna sai ka ce daga nan ka tabbatar da malaman izala jahilai ne mun yi haka da kai ko ba mu yi haka ba ka zo mu saka alkur'ani a gaban mu Allah ya ino mai karya a cikin mu to don Allah mutumin da aminci ya kai haka kai ka ji na yi kuskure sai ka ɗauki magana ka kai da sarkin zazzau to da kai da sarkin zazzau ba wanda ya isa ya hana gudanar da sallar juma'a sai Allah da ya shar'anta ta Allah da ya shar'anta a yi ya ba da izini in ya kawo wani dalili sai a daina ta amma dokar ku ta nuna ƙarfi da sarauta ba za ta ba mai yiwa ma da kuskure muke yi a matsayinka na malami na amini na da muka amince wa juna da an ka zo ka same ni haɗakan da kuskure ne sai in gyara amma yanzu wannan matakin da ka bi kana jin zan tankwari ne kai kafi kowa sanin halina ka san ba a tankwara ni akan addini sai inda dalili kai kafi kowa sanin haka ka san abin da nake nufi sauran zuciyarka ta ƙarasa maka fa in uttum udina, in ka sake wannan kuma in sake fashe wasu asiran akwai su suna nan birjik da yawa don haka kai hankali da kanka sa'an nan sai malam ya ce qultu wa hadha yadullu li mashru'iyyati al amrayn waɗannan asarai suna nuna ya halatta ai abubuwan guda biyu as-salatu qabla az-zawali was-salatu ba'dahu wannan ya nuna ya halatta a yi sallah kafin rana ta zawali da kuma ba a yi sallah bayan rana ta zawali sai ce kama huwa zahir kamar yadda wannan a karar asarari ne sai ya ce wa li hadhihi al ahadith wal athar kana al imam ahmad rahimahullah yadhhabu ila jawaz salat al jum'a qabla al zawali kama sabaqa wa huwa al haqq yace saboda waɗannan hadisai da ayyuka na waɗannan manyan sahabbai al imamu ahmad imamu ahli sunna ɗaya daga cikin manyan malaman fikihu yake cewa ya halatta a gabatar da sallar juma'a kafin rana ta zawali kamar yadda bayani ya gabata wannan ita ce gaskiya kama kala shaukani wa gairuhu kamar yadda alimamin shaukani da wani malamin suka faɗi shaukani ya faɗi wannan magana a cikin wannan littafin nashi nailul awtar a cikin juz'i na uku ka je in kana ƙaunar Allah ka karanta ainihin wannan littafi za ka samu gamsassu kuma ainihin cikakkun bayanai insha Allahu ta'ala me yasa ba a je an duba ba ko ku ba a sani ba ne ko ku an sani ne an danna sani ana son a ba sarki fatawa saboda a samu geran kunu a azumi ya kama a samu ainihin tikitin umara a je umara babu kataɓis ku tambaye shi shi sani yakubu mun haɗu da shi a umarar da aka yi 97 ko ba a haɗu ba ya iya yin wani katabus in yana da gaskiya nan wurin tantance gaskiya ce ya iya yin wani katabus ku tambaye shi mun yi itikafi wuri ɗaya a zaune nake a ka'aba nake nake lankwashe kafa ina karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda gaske ne me yasa bai je ya faɗa wa hukuma cewa ga wani ɗan ta'adda yana karantar da bata ba a ka'aba a fili a komai na zauna na karantar da mutane sunnar manzon Allah na karantar da su littafin Umara wanda ainihin Allamatul Jazira bin Baz yayi me yasa Sani Yakubu inda gaske ne lokacin bai ya kai kara ba ku tambaye shi mun haɗu ai can wurin gaskiya da gaskiya ne da wa Allah ko Annabi ƙarya kama ka za a yi a yanka ka sai malam yake cewa wa ghairu wa tafsilul qawli fi hadhihi al mas'ala malam yace bayani game da wannan mas'ala fa duk waɗannan bayanan da kaji an yi fa to an fantattaɓo tattaɓo maka ru'usan a kalam ne ɗan kaɗan ne so min taɓa akai maka amma sai malam yake cewa la tahtamiluhu hadhihi al-ajala wannan ainihin littafi da muke magana cikin gaggawa ba zai isar ba falturaje fil muqawwalat in kana so ka je ka duba manya-manyan littattafai kalalul awtari wa ghairihi kamar littafin neman Awtar da wani littafin kamar littafin ainihin al na al-Imam ibnu Qudamah al-Hanbali ka je ka karanta littafin ainihin muguni na al-Imam ibnu Qudama zaka ga abin mamaki zaka ga hujjoji masu gamsarwa dalla dalla game da abin da ya shafi hukunce hukunce na game da ainihin wato sallar Juma'a a halin rana ba ta zawali ba ka tafi karanta wannan littafin cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da goma zuwa ɗari biyu da sha biyu sai da ya share shafi biyu yana jawabi hujjoji lallai babu shakka hadisai da asarai da zantukan manya-manyan malaman suke cewa ya halatta a gabatar da sallar juma'a kafin wannan lokacin kun karanta kuna da littattafan an iya karatun ku na ba wasali to kuma yin wannan sallah ɗin nan yin wannan sallah a halin wai rana ba ta zawali ba ta juma'a jama'a a wancan lokacin ba manta ba sai da muka kawo muku cewa har a ka'aba ma ana yin haka muka zo da sharhin tirmidhi na Sheikh Ahmad Shakir mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da takwas gashi inda Ahmad Shakir ya ce wa fi mazhabi Ahmad fi zalika riwayatani ihdahuma anna waqtaha waqtul idi malamai suka yi zantutuka biyu a cikin mazhabin Imam Ahmad game da lokacin sallar Juma'a magana farko suka ce sallar Idi ana iya sallar Juma'a ana iya yin ta daidai lokacin da ake iya sallar Idi wasaniya magana ta biyu suka ce annahu tajuzu salatuha qabla zawali fi sa'ati al-khamisa aw sadisa a iya yin sallar idi din a sa'a ta biyar wannan sai in kai ilimin hisabi ko in kai ilimi na makamancin hai'a shine gwargwadon yanzu a ce sa'a karfe goma, zuwa karfe goma sha ɗaya suka ce za a iya yin ta ainihin a waɗannan lokuta wala ta juzu qabla zalika a ƙarƙashin wannan magana ta biyu suka ce ba za a iya yin ta kafin wannan lokacin ba ka ji zantuka biyu ɗaya aka ce daidai lokacin idi ɗaya kuma aka ce bayan daidai lokacin idi da kaɗan kafin rana ta zawali sai ce wa qad afala al-allamatu musiquddin ibn qudamata al-kalam fi zalika fil mughni yace ibn qudama ya tsawaita magana matuƙa ainihin akan haka a cikin littafin shi al-mughni shafi na ainihin wato 210 zuwa 212 mujalladi na biyu sai yace wal hanadilatu ha qabla az-zawali fi ba'd ahyanihim masu bin mazhabin hanabila wato kasashen saudi arabia da makamantansu suna sallatar ita sallar juma'a din a wasu lokutan kafin rana ainihin ke zawali saboda yadda lokaci ya kure za mu saka kasar na biyu domin waɗannan ainihin bayanai suna da matuƙar muhimmanci wannan shine ɓangare na farko na daga cikin waɗannan ainihin kasar da ainihin muka ce ma'ana ana wata ga wata